أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم في بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برافة جميع قدير الله تعالى wadda ya kara yau yau wuni na goma sha takwas haka ne sha bakwai ko? <laughs> wuni na goma sha bakwai cikin wata ramadan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da 22 ga watan biyar miladiya ta da goma sha tara yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu ɗaura karatunmu a daidai da muka tsaya da yan uwa masu mantawa mun tsaya a kan aya ta arba'in da uku cikin suratun tauba yau in sha Allah za mu ɗaura kan aya ta gaba Allah ya mana muwafaka wajen faɗin abin da yake shi ne daidai da tsayuwa bisa abin da yake shi ne daidai da kuma yin muwafaka sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين to wannan aya kamar da mala ya karanta mana tana cikin ayoyi da take nuna matsayin mutane masu imani da kuma waɗanda suke munafukai a cikin al'umma munafukai kullum suka kawo uzurruka wanda zai hana su aiwatar da wani abu na musulunci ko bin wani umarni daga cikin umarce-umarcen musulunci shi ne Allah yake ba mu labari ce la yasta azulkan ladina mai da billahi wal yawmil yi alladina da billahi wal yawmil akhir lalle wanda suka yi imani da Allah suka yi kuma imani da ranar ƙarshe la yasta azulkan to ba sa neman izininka akan su zauna a gida kasu je yaki an yi gobe an wale ba su nemi izininka akan ka ba su dama kasu je su yi jihadi dukiyoyinsu da kawo kansu ana masu imani kullum fata suke yi su ji gun da za a ce ga wani abu na aiki don Allah gaggawa suke su ce su aiwatar ba sa ba da uzuri duk wanda yana ba da uzuri a hidima ta addini to yana da matsala idan bai dace ba zai dan dan wani abu na mai na munafurci ya mu ra'ihatan mai nifaq kaga mutum Allah ya kare daga ba a so mutum ya yawaita ba da uzuri Allah ya ce wallahu alim lalle Allah shine masani bil muttaqina da ba su jin tsoronsa ma'ana masu kiyaye lokokinsa shi ne malam ya ce laisa min sha'anin mu'mini na billahi wa rasulihi wal yawmil akhir baya cikin sha'anin mu'minai wanda suka yi imani da Allah da manzansa da kuma ranar ƙarshe an yastazunuka an yasta'zanuka ayyuhan nabiyyu zo su nemi izinin ka ya kai wannan annabi fi takhallufi an jihad wajen yin takallufi gaban zuwa jihadi fi sabilillah don Allah Binnasi nafsi da kansu walmari da dukiya mana ba za su hana kansu zuwa yakin ba kuma ba za su kiba da dukiyarsu don aje a ɗaukaka a addinin Allah su masu imani kullum abin da suke yi suka ɗauki kansu kuma su ba da dukiyarsu kuma suna yi menene suna koyi ne da abin da annabi ya faɗa ya ce wata kowa daraja shi ne wanda yake wajen yaƙi da kansa da dukiyarsa ko babu ɗaya da ya dukiyar ba ta dawo ba shi ma bai dawo ba na bai ce babu wanda yake wannan farala to ku ga shi kenan mutumin kwarai kullum aka ce ga aiki na addinin Allah baya sakaci baya kasa a gwiwa kar ka ɗauki fassarar mutanen yau a ce in kaga mutum yana riko da addini wai talauci ne ko shi aiki ne wannan jahilci ne wallahi saboda rayuwar ɗan adam shi a halittar da Allah ya yi masa ɗan adam a halittar da Allah ya yi masa ya yi masa halitta dole sai ya zama bawan Allah sai a sunansa bawa shi sa Allah ya kira shi abu bawa ne kai to duk wanda ya zama ya amsa sunan bawa to dole kuma sai ya bauta ko dai bauta wa Allah ko kuma bauta wa wani Allah amma ba zai rayu bai baya bauta ba to shi musulmi kuma duk abin da ya a kowace gaba suna wannan abin ibada duk abin da kai su da aka musulmi na kwarai duk abin da aka kira shi ya tabbatar da wani abin sunansa ibada to ba zai ke zuwa ba zai kokari ya ga cewa ya je ya ba da tasa gudunmawar don yana neman mai lada a wajen Allah da yana neman mai saluwa a wajen Allah da yana neman mai yana neman Allah ya san da shi kuma ya rubuta ya cikin bayansa masu samun rubu da aka kuka a nan shi sa malam ya ce ai laisa mai sha'anin mummini baya daga cikin sha'ani na mummini al'amari na mummini wadda suka yi wa suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da Wani wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe an ka zo su nemi izininka mai ayyuhan nabiyu ya kauna annabi fi takallufi anil jihadi fi sabilillah akan su yi takallufi su izuwa jihadi don Allah bin nafsi da kansu wal mali da dukiyarsu bi ma'ana shi mumini sha'aninsa shine in an kira shi zuwa ga aikin Allah to zai zo da kansa a farko zai kawo kansa sannan kuma zai kawo dukiyarsa da kun ga kenan yan kwa, duk lokacin da aka nemi mu zo mu yi wani mu ba da gudunmawa idan ta ƙarfi ne mu dawo in ta ilimi ce mu bayar in ta hikima ce wata hikima ko sana'a kawai ne ne kokari mu zo mu ba da gudunmawar in kuma ta dukiya ce to kar mu ji tsoro duk abin da ka ciyar don Allah Allah zai dawo maka shi asali wanda yake kashe sa don Allah yake bayarwa ko a al'umma ko a addinin Allah ba ya yin asara saboda mai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ce wa ma min yaumin illa wa malakani ya jilani babu wata rana da za ta dari zai waye face wasu mala'iku guda biyu sun san ko saman duniya ɗala ahaduhuma ɗaya daga cikin mala'iku biyun nan sai ya ce allahumma a imumsikan talafa ya allah duk wanda ya rike su ya ƙi taimako yake ciyarwa yake bayarwa don kai yake aiki don kai yake taimakon al'umma don kai Allah ka sa masu tauya. wa aɗi mumsikan khalafa wanda kuma ya ce da dukiyarsa ya baya don Allah Allah ka mayar masa gurbin abin da ya ciyar kuka a duniya babu asara haka kuma in an je lahira damun nan duk wanda ya abu don Allah nan ne wajen ciyar don mai sa lahira ta zama kudancin riba saboda ita rayuwa ce sarmadiyya ba ta da ƙarshe kuma ba a aikin komai a lahira ba a bacci ma karka ɗauka za ka yi bacci ba a bacci mai yake ga bacci gajiya ce to ba a gajiya a lahira in eh, allah ya kai ka gidan aljanna ba a gajiya ba wani gajiya da zai sami ka ballantara ka ce za ka yi bacci ina ba ta mun fahimta su daga babu wani abin da ɗan adam zai same shi wadda zai ce zai samu ta damuwa a ranar lahira ya ce wallahu ya ce wa inna ma haza ya ce kawai wannan neman izini a da munafiki yana daga cikin al'amarin mutane munafiki duk wanda ya ga ana hidima kullum zai kawo uzuri zai kawo wannan zai kawo ne to alama ce cewa yana da dan wani abu na munafurci tare shi ya ce sha'anin munafukai ne ba da uzuri wallahu alimu ku sani Allah masani ne bil muttaqina ga waɗanda suke masu kiyaye sa. ai shine ya ce wallahu alimu biman khafa Allah masani da wanda ya ji tsoron sa fattaqahu ya kuma kiyaye shi bi ada'i fara'idihi ta hanyar ainihin aiwatar da farillan da Allah ya daura wa bawa ɗin wacce na bi na kuma ya nisanci abin da Allah ya hana shi Allah shi ne masani da wanda yake da wannan siffa guda biyu siffar farko ita ce aiwatar da duk abin da Allah ya ce a aiwatar Allah ya san duk mai yin wannan da shi siffa ta biyu kiyaye abin da Allah ya ce a kiyaya duk wanda yake da wannan siffa Allah ya san shi shi zai ce wallahu alimin bil muttaqin Allah shine masani da mai tsoronsa to menene takawa shine imtisalul awamir wacce na bin nawayi to kuma anan abin da aka fassara ne alimun biman khafa wa fattaqahu man Allah masani da wanda ya ci tsoron sa ya kiyaye shi ta yaya zai kiyaye Allah ma da yace bi ada'i fara'idi ta hanyar kiyaye farillai da Allah ya dora ba wacce na bi nawayi da nesantar abin da Allah ya ce masa ya santar to ga duk wanda ya tara wannan sifa to shine mai tsoron Allah sai Allah ya ci gaba ya ce inna ma إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Allah ya ce kawai abin da aka sani wayanda za su su nemi ilimi su ne wayannan da ba su imani da Allah ba ko ba su imani da ranar lahira bayan na Allah ya ce warta bar zukatan zukatansu suka ta kokonto suka ta shakka ba hun fi raibi ne taraddadu Allah ya ce sai suka zama cikin shakka suna ta kai kawo cikin ainihin shakka da suke shin abin na haka ne ba haka ba ne? haka ne ba haka ba ne zuciyarsu tana ta karanta da su wani ne a da kai kawo suna ta kai kawo cikin abin da aka ce musu shi ne malam anan ya ce ai inna ma ya ɗalabul izini kawai masu neman izini littattafallafi saboda mutum ya ƙi zuwa wajen yaƙi ana jihadi ga jihadi alladai na layu saddaƙuna billahi su da waɗanda ba su gaskata Allah ba wa biliyomin yawmin ko ba su gaskata ranar ƙarshe ba wala ya amaluna salih ko ba sa aiki aiki mai kyau kun ga sifofi guda uku ba su gaskata Allah da manzo ba ba su yadda da ranar lahira ba ko ba sa aiki mai kyau kenan wadda duk ya zama bai yadda da Allah ba da manzan Allah bai yadda da ranar ƙarshe ba sannan ya zan baya aiki kirki wannan shine duk lokacin da aka zo abu na addini zai dinga kawo yana neman a bashi dama Allah ya ce wartabat qulubuhum zukatansu suka yi shakka suka yi kokonto ba hun fi rai Allah ke sai suka zama a cikin kokonton nasu ya tarar da juna su ta kai kawo aiwa shakkat kulubu zukatan suka shakka fi sai hati ma ji ita biyu cikin ingancin abin da ka ba musu da shi ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi min al-islami na musulunci wa shara'ihi da dokokin musulunci da shari'o'in musulunci din ba wani fi shakka mala da haka suka zama a cikin kokontansu ya ta tahayyaruna suka imoci, sun imota cikin wannan kokontun da suke yi da haka mutanen kwarai kullum mai suke yi suna kokari su je wurin da aka ce musu je daddaga kalmar Allah ko ba sa shakka ko ba sa samun kokonto a cikin gansu Allah sai ce mai walau aradu walau yi kuru khuruj له عدة ولكن كره الله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين الله تعالى يتي ولو أرادوا الخروج da wa'ancan mutane masu ta'udure sun yi nufin fita la'addu lahu da sun yi tanadi yin haka da su yi tattali don fita ɗin ƙuddatan da sun samu wani guzuri wadda za su yi tattalinsa don fita walakin Allah sai ne Allah ya ce sai dai kare Allahu wa bi'a Allah ya kyamata musu da wannan cikin ransu da haka sai suka yi nauyi a bayan ƙasa ba za su iya tafiya ko sabbata sai Allah ya zama da su suka yi nauyi ba za su iya fita ba suka ji nauyin abu wakila aka ce ƙoƙo ku zauna ma alqa'idata haka masu sama suwaye masu zama a gida mata ke ko sai ka zana tare da mata amma namiji ba san shi da zama cikin mata ba ko yau an san shi da fita waje a yi gwagwarmaya da haka namiji baya zama cikin mata so ake ka zama mutum ka yi gwagwarmaya sosai ka koyi rayuwa ta kowace irin fuska shi sa nan mana ya ce walau aradul khuruj la addu lahu uddatan ai malam mai tafsir ya ce, walau aradul munafiquna al-khuruj ma'aka da munafikai sun yi nufin fita tare da kai ayyukan nabi ya kai wannan annabi ila ilal jihad zuwa ga wannan daukar kalmar Allah da ta'ahabu lahu da sun yi shiri don shi bizabi da guzuri ra'ila da abin hawa ma'ana da sun tanadi abin da za su ci da abin da ake bukata don ajiyaki. da yake bukata don a tafi jihadi na farko akwai makami ko na biyu akwai sirkin da za ka suka a cikin na uku akwai ɗan guzin da za a ɗauka na abinci ko da ta kwana sannan ne na hudun sai a nemi abin hawa idan mutu ya ci to Allah ta'ala ya ce ga sun yi nufin fita da sun tare duk wa'annan abubuwan tanadar wa'annan abubuwan su ne dalilin za su na maka cewa lalle wa'annan mutanen da gaske suna so su tafi wannan jihadi amma ba wanda ya shi ta ga gaban kai ne a ce ka tashi ka kare musulunci a yanzu to da me za ka kare musulunci na farko da ilimi sai ya zama na baka ilimi baka karatun addini baka karatun zamani to da ya za ka bai musulunci kariya babu wallahi da ka ina jan hankalin mu yan kwa mu je mu nemi ilimin addini mu nemi ilimin sana'a kowace irin sana'a bokon nan kowanne irin area da ake karatu ku je ku karanta karka ka a a yanzu karatu area kaza ake komai ana yi komai ana yi babu wani ilimin da bai da abu san wannan yan uwa da ka mu je mu koyi ilimi na addini mu koyi ilimi na sana'a amma kun ga yanzu mun ta mai bangaren sana'a akan addini kowa yana fafutuka da ilimin sana'a dan yana ga a duniya zai rayu ya fitar da kansa daga kuncin duniya to in ka fita kuncin duniya baka fita kuncin lahira ba kai asara saboda kuncin duniya yana da iyaka duk wahalar da zaka sha gabanin ka rayuwar ka ta kare amma idan ka ji daɗi a duniya ka je lahira ka shiga wahala ba rayuwar lahira ba ta da ƙarshe rayuwa ce sarmadiyya ba wani wanda zai ce maka ga ranar ba ƙarshen ta amma duniya duk da wannan abin da kuke gani tana da ƙarshe idan ita duniyar ba ta ƙare ba kai za ka ƙare ka wata ko ƙarshe tana da ƙarshe su da haka ɗan adam ya yi ƙoƙari ya tanadi wani abin da zai taimaka masa to guzurin da za ka riƙa a irin wannan zamani akwai guzuri na ilimi dole musulmai su tashi su ilimi akwai guzuri na sana'a dole musulmai su tashi su nemi sana'a kowace iri in dai Allah ya halarta ta ba ku nema a cikin sana'a ko abin da yake bukata in ka shiga yin sana'a to karka gaggawar cewa sai na yi kuɗi yanzu abin da ake so ka nema ka nemi Allah ya rufa maka asiri don ka san cewa a duniya akwai abu biyu akwai dukiya ko arziki akwai rufin asiri kowa yana samun guda ɗaya amma ɗaya ba kowa ke samu kowa yana samun rufin asiri amma arziki ba kuwa ke to sana'ar da za ka yi sai ka yi fatan Allah ya rufa maka asiri da ita alabashin Allah ya rubuta ka cikin masu yin dukiya sai ka yi saboda duran da aka za ka ce kawo gudunmuwarka don abewa musulunci gudunmuwa da kariya kana da sana'ar da za ka ba ɗauki kuɗi ka baya amma kar musulmi ya zauna bai da sana'a kar musulmi ya zauna bai da ainihin mai ilimi bai da abin da zai tutiya da shi wadda zai nuna na guziri wadda zai iya baiwa musulunci kariya Allah ta'ala ya gaya mana ya ce da wa'annan mutane munafukai sun yi nufin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan jihari da ahabu lahu da sun yi tanadi don wannan aikin ne bizzadi ta hanyar tanadan kuzuri warrahilati da tanadan abin hawa abin da za a hau doki ne jaki ne keke ne mashin ne mota ne duk abin da za a iya amfani da shi a hau a jekun da za a je don a isar da saƙon Allah ana buƙatar musulmi tare da shi Allah ya ce walakin sai dai kare hallahu Allah ya kyawatar musu ya faru fitan nan wannan shirin da fitar Allah ya kyawatar musu shi fasabba'ahu sai Allah ya nauyar da su a bayan kasa. yasa suka zama masu nauyi ba sa iya shi walakin na za a karya fujin ko sai dai Allah ya kyawatar musu fitarsu ba faƙilu alai sai ya musu nauyi alkhuruja wannan fitar sai ta zanta musu nauyi ba za su iya fita ba qada'an wa qadar ce wannan hukunci ne na Allah da kuma kaddarar ubangiji shi sa ya zama ba za su iya fita ba kuma Allah zai ba mu labari a gaba in sun fitawa ba komai za su yi ba sai dai su ƙara wa musulmai mai kariyar zuciya sai dai su ƙara wa musulmi mai ainihin rashin ainihin ƙwarin gwiwa idan ka sai Allah ya sa musu kasala da lalaci cikin hukuncinsa da kaddararsa wayan kana amruhum bihi shar'a ko da umarta su da kai da yin wannan abu shari'a ne amma su kai ta ga ce wakila aka ce uku uduma alqa'idin ku zara ta da masu zama fa qila lahum takhallabu ma alqa'idin ku yi kallubi tare da masu zaman gida min almarda daga cikin marasa lafiya sai kai ma ka zama cikin su wa du'afa da masu rauni su ai du'afa cikin ummati su ne mata da yara ga dan ce masu rauni cikin al'umma to ana nufin mata da yara kanana sai ku zauna da su wasu biya wa nisa da mata wasu biyan da yara kanana wanda yake fita yaki to da wayannan zai zai zauna a gari sai zara da marasa lafiya da masu launi To yanzu mala ya ce da mata da yara to du'a fa a nan suwa ya ke kamar masu larurar makaho gurgu kutu da ire-iren suwa idan suna du'a fa wanda mutum ba zai iya fita ya tafi ba ko an ce gashi ko zuciyarsa tana so ba zai iya fita ba riba kutuna abla ibn umul maktub ko wata ran an fita za ta filin jihadi sai a gan shi ya yi su ko kayan yaƙi ya sa su ke a nan cike kai ba ya yi kai ba ta gani idan za ka jiki ku ga ya zama cikin masu rauni ba ka gani na za ka ji ya manzan Allah wannan gara basa da mutane suke samu mu a bar mu a gida eh ta shiga aljanna kai yanzu baka taɓa tunanin kai jari da Allah ga makamu yana kokari a fitar shi eh Kunga zuciyarsa ba makauniya ba ce zuciyarsa tana gani garal cisa don Allah ya ce ba idanu ne suke gare ba suke makanta ba mai yake makancewa zuciya fa inna ta ta'mal abusa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah ya ce ba ai idanu wa'annan gururu idanu ba zai zama makani ba to makanta wata iri ta ganin gaskiya da riko da gaskiya da aiki da gaskiya shi ya san zuwa jihadin gaskiya ne da ka zai yi kokari ya je kuma riko da shi gaskiya ne kuma in ya je ya yi sa'a aka kashe shi ya yi nasara ya san gaskiya ne zai samu aljanna to ya zai zauna wannan gara basa ta wuce shi da haka yi wuta annabi ya ce wasu a ka zauna annabi yake wakiltar da shi ya zama limamin mutane kun ga wannan ma matsayi ne mai girma ko dan shi ke tsaya a gurbin annabi yake sallah kuma a ku ga ku ya tsaya matsayi mai girma eh da kuka ba ba ken mu ne makafin kenan ah wanda ya samu martaba irin wannan da farko yana cikin ladanan manzon Allah ka gane na biyu annabi yana wakiltar da shi a garin Madina ya ba shi kalifanci ya tafi to ni da kai wannan irin abu ka wani agaban so ashe gaba shi babban mutum ne a musulunci Allah ya datar da Ya ce da aka sai ka zauna wanda ya ki fita ce wa ƙila lahum sai a ce da su takhallafu ku zauna a gida ma alqa'idina ta da masu zama min almarda daga cikin marasa lafiya a fa'i da masu rauni kamar guragu kamar makafi kamar kutare ko ayyuka ba su iya karo wa nisa da mata take wasu biyan da yara ƙanana sai ka shiga cikin su a yi ka musu mai koye-koye da su nan don a, ah, to ka zauna cikin yara kan bai amfani Allah ta ala yake lau kharaju lau kharaju kun ma zadukum illa qabalan wa la arba'u khilalakum ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله ce لو خرجوا فيكم da sun fito sun tafi tare da ku ma za duku ba abin da za su ku da shi illa kabalan sai dai su samu karaya da ƙasa a gwiwa ba abin da za su muku wala auza uklalam kuma da sun ainihin mai jefa ainihin shakka ko kuma jefa rauni a cikin safin na yaki ya na kuma fitnata suna neman fitina ta same ku Wafi kun samma'una alhali a cikinku, akwai kuma masu zama su saurari magana za ku faɗa su je su gaya musu munafukan su gina ko jasus yan leƙen asiri suna cikinku, su suna kira samma'una ana masu sauraron abin da za ku faɗa sai su koma su je su faɗa musu su ce a ai da muka zaura sun ce kaza sun ce kaza shi sa Allah ya ce wa bikum na lahum a cikin ku akwai masu jiye musu abin da za ku faɗa su je su isar musu amma sai Allah ya ce kar ku damu wallahu alim dalle Allah shi masanin da zalimina da wa'anda suke suke azzalime ne mala ce walau ma'aku a yi ayyuhal mu'minuna da wa'annan munafikai sun fita da ku tare tare da ku ya ku mummune da jihadi don jihadi da na sharu ittirab Facebook da sun daidaita mai rawa a tsakanin ku cikin su ma'anar rawa da sun sa shakka da kokonto a tsakanin ku da yadda za su jefa ainihin tsoro da rashin tabbas a cikin zukatanku wa sharri da jefa sharri wal fasadi da barna a tsakanin Wa auda ku ya ce da la'asra'u asaira bainakum bin namimati yace da sun yi tafiya ta sauri sun yi tsaurin yada fitintuno a tsakaninku ce ta hanyar yada annamimanci a tsakaninku wal bagaba da ainihin gaba yabaguna fitnata yana suna mai neman a saman fitina a tsakaninku ita ba su yi ikun ta yadda za su hana ku fita su ce kar ku fita an jihadi ga wannan jihadi fi sabin lafi don Allah wa fi kum sama'una lafi mala ya ce wa fi kum ayyuhal mummuni kuma a cikin ku ya mu ne ai uyunan a kowace idanuwa lahun a gare su yasma'una akhbarakum suna zama su ji labaranku bayan sun ji yankuluna ha ilayu sai su ciri wannan labarin sai su kai wasu su ce tofa ga abin da musulmai suka ce ga abin da aka tattauna gashi gashi gashi ko kuma sun gije ku fito musu ta yadda ba sa tsammani na batun gwamnati sai Allah ya ce wallahu alimu lallai ku sani Allah masani ne bi zalimi ai wallahu alimu bi ha'ula'il munafiqin Allah wasu da wa'ancin munafikai azzalimin azzalimai sai jazihim ala zalim da sannu Allah zai musu sakayya a bisa wancananka ma'ana a bisa wancan aikin da suka yi Allah zai sakanta musu gwargwadon abin da suka aiwatar daga duk abin da ɗan adam ya yi na kirki ko na sharri zai gan kuma Allah zai musu sakayya a kai shi sa Allah ta'ala cikin sotu Isra'il ya ce yau mana da ukul da onasin bi imami. da za mu kira kowace al'umma da littafinta imam ana na nufin alkitab kitabul amal kowa za a zo da littafinsa na aiki Allah ya ce kuma man utiya kitabu bi yamini duk da aka bayan littafinsa ta hannunsa na dama me zai yi zai karanta littafinsa Ko ya aka yi karɓo da kitabu wala yadruna fatila Allah ya ce to wa'ina za su karanta littafinsu ba za a zalunce su ko da yar jijiyar nan ta cikin ƙwayar dibino ba kowa za a ba shi abinsa wanga a shi kenan to ire-iren wannan idan mun ɗauka za a bai wa kowa su a hada to wannan littafin kuma wani in an ba shi sai tsorata wani ana ba zai ce mali hazan kitab me samu wannan littafin la yubadiru sagiratan wala kabiratan illa a tsaha? da karamin aiki da babban aiki duka wani littafi ya kiyaye Allah ce wa waje juma amilu hadira kowa sai ga abin da aikata a gaba gare shi Allah ce wala ya da rabbuka ahada bangiji ba bangiji ba zai zalunci ɗaya cikin mutane ba a wannan rana a nan ma Allah ya ce shi ne masane da mutane a azzalimi Wai yajazihim ala zalika Allah zai yi wa kowa sakayya a bisa abin da ya aiwatar abinda suka aiwatar na munafurci da karya gwiwar mutanen kirki akan su ana su fita zuwa ga jihadi da abin da suka yi na yada barna a tsakanin mutane Allah zai ba su sakamako gwargwadon irin wannan aikin da suka yi sai Allah ya ce لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون الله تعالى يتي وإن منافقين باويتون ينزل كيكم الله يتي لقد fitina ta, hakika tun da suna neman su fa'aukar muku da fitina min kablu tun gabanin ma a yi tunanin zuwa yakin uhud a yakin tabukan da ake magana a kansa damun can munafukai suna ta kokari su ainihin mai su kawo fitina wasu kuma suka ce a tun gabanin ma mai zuwan musulunci munafukai da arna suke tafi suke ta kawo hanyoyin da za su ke kiro fitina yadda musulunci nan mutane ba za su karbe shi suna ta kokari wa kallabu lakal umura suka juyar maka da al'amura hatta ja al'aqu har gaskiya ta zo wa zahara amrul al'amarin Allah ya bayyana wa kare wani alhalin su ba ne ma da ya yace ai munafi butagaul fitnat ya ce lalle munafikai sun yi buri sun so su fitini ainihin mu'mine an yin ga adininsa wa yin an layi ya katange su gaba da shiga ainihin tafarkin Allah mai kaulu gazuwar su tabuka tun gabanin a shirya zuwa wannan yakin tabuka wa kashafa al'amru amri sai al'amarin su ya buɗu wa sarrafu laka suka bayyana maka komi ayyuhan nabi ya kai wannan annabi al'umura suka fitar da fili fi ibtali ma ji ta bihi wajen ɓata abin da ka zo da shi kama fa'alu yau ma'udin kamar da suka yi a lokacin da suka je yaƙin ot wa yau makandar da lokacin da aka yaƙin yau barno duka waɗannan an yi nan abubuwa ɗai wa dabbaru na kalkaida suka jujjuya ainihi a gare ka makida iri-iri ta ja a nasu suna ta wannan su shirya wancan su shirya wancan shirya wancan amma Allah ya bar su ya ce ta ja a nasu shine wannan har amrul laiki har al'amarin Allah ya bayyana gaskiya ta taimakon Allah ya zo min inda laye daga wajen Allah wa zahara amrul laye sai al'amarin Allah ya bayyana ba hun kare aiwa azza jundar Allah ya buwa yadda rundunarsa wani sarari na ya taimaki addininsa wa hun kare huna da alhali ba sa son haka da munafiki da kafirai ba sa son addinin musulunci ko ba sa son musulmai amma haka za su rayu da bakin ciki da bindiyar da suka zo Allah ya ce addini sai ya kai yadda zai kai kuma sai ya rinjaye duniya kuma musulmai ne za su yi wannan aiki dura da raunata mu da ake da jefa mana shigohohi da ake da kirkiro barna da ake cikin musulunci da yada aƙidu na ƙarya a cikin addinin musulunci ga su rakata ratata duk aƙidu ga su iri-iri eh? ga su nan kullum kuna gani aƙidu sai mai yana ciki yanzu ma akwai taka a sahabar kafi ko shi'a a cikin wani mayafi da ba kuma ku sani shi'a ce a cikin wani mayafi da ba to ire-iren waɗannan duk suna da kullum kirkiro su ake yau ku jonan ta fito gobe ku jonta ta fito jini ku jonta ta fito shi sa kullum za mu sanar da mutane irin wannan abun ba wai don mu tozartar da mai ba sai don mu faɗa mutane su gane in ma za ka yi bincike ka je ka yi bincike meye ne wannan abu me shi sannan wanda ya zo yake yada shi shi ya san me yake yada in bai sani bai je ya bincike shi ne abin kirmutu ya zai faɗa ba haka kawai ya yi zama ejen na halakar da al'ummar annabi gobe alkiyama bai san mai zai faɗa wa bangiji Allah da gasu. da ka mu tsaya kan littafin Allah da sunonin manzan Allah abinda annabi ya faɗa mana kenan ce taraktu fikum ma in ta zai bihima lan a ba'di abada ce na bar muku wasu abu guda biyu matukar kun yi riko da su har abada ba za ku kwata ba a bayana ya ce mai kitabullah ne littafin Allah ce wa sunnati da sunnoni na duk wanda ya riko da littafin Allah ya riko da sunonin manzon Allah duk gurmai da za a yi inda da gaske ya rike kuma da ilimin ya rike ba zai fata ba kuma abin da zai hana shi fata bayan riko da wa'annan shi ne sanci san zuciyarsa kai kuma ne sun ci mai sha'awar girma da samun matsayi a cikin mutane yawa inda kare sun ci nan ba ka son matsayi da girma a cikin mutane ba ka sha'awar shugabanci ba ka sha'awar abin duniya sannan kuma ka hana zuciyarka abin da take so za ka iya neman inda gaskiya take ka same ta amma in ka sa wannan tabbas ka sa wannan to ka halaka wallahi duk ya halaka shi sa wani malami ya rubuta ɗan ƙaramin littafi a kai yan rasailin nan haja tuna ilal ikhlas a ciki sai kawo cewa idan mutum ya sa son duniya da son mulki da son kaza ya ga abubuwa ya ce ba da za a yi iya a kan gaskiya kuma haka ne da haka wanda yake so ya tsaya kan gaskiya lalle ya tsayu kan littafin Allah da kuma mai sunnonin manzon Allah tabbatattu wanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya ci gaba da bayyana mana dabi'un munafikai ya ce wa minhum man yaqulu dalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu وإن جهنم لمحيطة بالكافرين Allah ta'ala ya ce wa minhu akwai daga cikin munafikai man ya kulu wanda yake cewa idan li kai min izini mana ya manzon Allah in zauna a gida to yanzu yanzu izinin me zai kawo a matsayin kudure kusan suna ta kawo udurruka munafikai lokacin da aka ce za a tafi yakin tafukan nan kowanne munafikai sun kawo udure daban-daban to daga cikin irin mutane munafikai akwai wani da ya zo zai fafi uzurinsa sai ya ce ya manzan Allah ka ba ni izini in zauna shi ne ya ce in zalli ka ban izini in zauna wala taftini kada ka fitine ne sai ta bai fitinan sai ya ce yanzu za mu tafi ƙasar romawa kuma suna da mata ko musulunci ya hana zina ni kuma na ga matan roma ba zan iya haƙura ba in na je a yi zan faɗa cikin wannan musulun ya ba za ka bar izini mana zauna kan na yi zina eh buga sai ga kake wanda gaske ne ko ah, to sai Allah ya ce me ala ku fil fitnati saqat ai a cikin fitina ya riga faɗa me yasa to nan da za a barka ba da mata za a barka eh ai nan da za a bar shi ma da mata za a bar shi idan ya ce ya yi gudun wayancin matan ne to nan kuma tu gari mazan gari su tafi sun barka da matarsu yaya kaga nan din ma fitina ce da yace sai Allah ya ce damun wa minhum asfaj cikin man yaqulu dhalli wala zai ce ya manzon Allah kamar izini wala tafsini karka jarbe ni Allah ya ce ala fil fitnati ku saurara da mun can su a cikin fitina suka fada amma su sani wa inna jahannama lalle ita wajen nama ita wuta jahannama la muhitatu lalle mai kewaya ce bil kafirin daga kafirai ina wanda duk ya fita shi a nan malam ce ai wa min haula al munafiqina daga cikin wayancan munafikai man ya talibul izni akwai wanda yake neman izini lil qu'udi dan ya zauna al jihad ba zai je ba ya kulu la tuqini fil ibtila'i karka jefa ni cikin jarabawa bima ya azu bima ya arubi fi alati al khuruj min fitnatin nisa'i da irin abin da zai kujiro mini wadda zai same ni na fitinar mata shi ne matan rumawa kare je ya ya ga cewa ba zai iya haƙuri ba sai ya neme su ina ba don bayanta ko ba da ko kuskure ne mai imani duk inda ya imaninsa yana masa garkuwa ba zai bar shi ya saba wa Allah ba duk mai imani duk inda ya je baya yin wasa saboda imanin ya zama masa da baibayi da haka ba zai bar shi ya yi tafiyar da har zai je ya fada cikin fitina ba da ya za ka faɗi wannan kawai munafunci na ba don fahimta sai Allah ya ce ala ku saurara bil fitnati sakat ai mala ya ce da kar sakata haƙula il munafiquna fi fitnatin nifaq ya ce wa'ancan munafukai sun riga sun fada cikin fitina ta munafunci ne alkubra mai girma shine kafirci shi yasa suka kirkiro wannan magana ta cewa dan san kar su fada ciki matsala ta zina ce shi sa ba sa son su je ƙasar romawa na matan fahimta yawa ra'aba ba shi ba ne ba shi ba ne malai ce hakika abin da ya sa suke neman suke neman a ba su wannan idiri don sun fada cikin fitina ta munafurci ne munafurci ko mai girma shine su riga sun kafirta amma su sani Allah yace wa inna jahannama lalle ita wutar jahannama la muhitat lalle mai kewayewa ce bil kafirin ai fa inna jahannama la muhiqatu bil kafirin lillahi wal yawmil akhir tana kewaye waɗanda suka kafircewa Allah suka kuma kafircewa gobe alkiyama ina fatan fahimta fala yaflit minhum ada da babu ɗaya da zai iya kubcewa wuta in an sashi da jama'a mu ji tsoron wuta wuta duk yadda dan adam yake tunani wuta ta wuce ne duk abin da kake tunani da wuta ta wuce nan Allah manzo Allah ya ce duk wani misali da za a bayar wa dan adam to ana ba shi ne gwargwaron abin da hankalinsa zai dauka na batun wuta ko batun aljanna amma duk abin da kake tunani wannan abun aljanna tunaninka bai kai ka iya san abin da ke cikin ta haka wuta tunaninka bai kai ka san irin musibar da yake cikin ta amma dai Allah ya halitta maka wuta a duniya don ka ga irin yadda take yin barna don ka ji tsoron waccan wutar Allah ya nuna maka ita a nan duniya ka ganta ka ga yadda take ta'ari kuma ka gani ta yi wa ɗan adam ba wai mutum ba wani halitta ba ɗan adam ma wuta ta ci shi a gaban ka ka gani yadda ta satile shi lokaci ɗaya to haka za a jefa mutum a ciki waccan kuma ta bi wannan ma Dami waccan ta yi bala'inta ya wuce duk yadda ɗan adam yake tsammani shi sa Allah ta'ala da yake ba mu sifofin mutanen kirki a cikin sotun furqan sai yake cewa ai su ne wanda suke kwana suna sujida suna ruku'u ga Allah suna kaza kaza daga cikin suna cewa wallazina yaquluna rabbana sirf anna azaba a cha ya Allah ka kautar da mu ka tsayar da mu daga azabar wutar jahannama don me zan suka ce inna azaba lalle raba wutar na kana garama ta kasance ta fi karfin fatar ɗan adam duk taurin fatar ɗan adam ana jefa shi a wutar ba za ta narke don ubangi wallahi ba wani abin da zai hana ta narke cuɗe shi nan babu ita ta gama ta fi ƙarfin fatar mutu shi sa Allah ta halaye mai makamashin wutar ƙwaƙudu hannasu wal hijara makamashin wutan nan ta lahira mutane ne da duwa su ne za a sa sai ta cigaba da ci ta cigaba da ruruwa a yi san yadda ake yi wadda ya makarantar allo ya sai yadda ake hura wutar allo to idan an zo za a hura wutar a cigaba da ruruwa za a kara wata kirare sai a ɗauko manya-manyan gumagumai sai a sa sai kuma a samu bane ko wadda zai zo dinga cancakar ta dinga cigaba da ruruwa da haka mala'iku suke kura ta ana jefa mutane a ciki Mata fi ƙarfin fata ɗan adam da haka mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron wuta in an ce masa ga wani abu na addini ya yi ƙoƙari ya kwatanta ya kuma kiyaye kar ya zama yana saɓawa Allah kar ya zama yana bin dokar Allah kun ga wa'annan suna ƙirƙiro uzurrika na ƙarya suna zuwa gaban manzon Allah su faɗa kuma gashi Allah yana tona asirinsu to abin da yasa ake bayyana mana wannan ana bayyana mana ne domin mu kar mu siffantu da irin wa'annan ɗabi'u da suka yi su ɗabi'un da suka yi ya mai da su sun zama mai kafirai sai da an ce munafurcin su babba ne annifaqul akbar aw al-kubra babban munafurci ne babban munafurci ko shine kafirci ko mun san me munafurci shi ne ka bayyana ƙarya a bakinka ka ɓoye gaskiya a zuciyar ko ka bayyana gaskiya a baki ka ɓoye ƙarya a zuciyar a baki za ka ce kai musulmi ne ka za ka za ka amma a zuciyar ka kuma kai ba ka da musulunci gubarar shi ne munafurci allah ya kare ku sai allah ya ci gaba ci in tusibka hasanatun tasubhum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون الله تعالى يتي إن تصبك حسنة إذا wani abu mai kyau ya same ka tasuhum sai ɓata musu ne sai su ji bakin ciki sai su ji haushi me sa abu kaza da me sa annabi da sahabbansa za su samu abu kaza wa in tusibka musibatu in ko wani bala'i ya same ka ya kulu sai su dinga cewa kada na amran hakika al'amarin mu ya same mu min qawli tun gabanin wannan lokaci wai ta wallo sai su juya kawun fare gona suna farin ciki ai shine malai yace in yi ayyuhan Nabiyu, sururun idan wani farin ciki ya same ka wa ganimatu da wata ganima ya hadaru munafiqun sai munafikai su bikin ciki wa in bika makaruhum min azimatin au shiddati idan kuma wani abin kyama ya same ka na ainihin rashin cin nasara ko tsanani a rayuwa ya same ka ya ƙulu sai su dinga na hannu ashabar ra mu ne ma abota rayuwa ta da bere da jujjuya al'amura a hatsana da ya fusu na yake muka shi mun kewaye kanmu mun fitar da kanmu daga wani abu ba wata suna an muhammadu kuma gashi mun ƙi bin annabi muhammadu shi allah ga tsora mana wannan abu mana sai su dinga cewa ga zaman da muka yi gida muna da ilimi mun san rayuwa shi sa ba mu bi shi ba da mun bi shi da wannan bala'in da ya same su da tare da mu zai hada da ka suna murna ya ce suka ce me na an muhammadu mun kibin annabi muhammadu mun zauna a gida kun wannan abun bai same ruwa wayan sarfu fa masaruru masruruna sai su juyo suna masu farin ciki bima sana'u da abin da suka aiwata wa a sabaka da kuma abin da ya same ka min su'in na mummuna din nan ne suna cikin farin ciki kuka shi kenan Allah ta'ala yana gaya manzon Allah wa'annan mutane saboda sun kai makura wajen munafurci idan ka samu wani abu na alheri to ba sa su haka duk mutumin da yake kiyayya da kai da ka yau duk mutumin da bai san musulunci da musulmai in wani abu na mai kyau ya samu musulunci za ga suna ta bakin ciki su ba sa so in wani abu na farin ciki na bakin ciki ya samu musulunci za su na farin cikin su a fili waɗansu ma har kuma za su suna saboda ƙeyinsu da musulunci ta Allah ta'ala sai ya annabi Muhammadu mai kullum bana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa Allah ta'ala ce kulka ce da su lan bana ba abin da zai same illa ma ka Allahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana na kaddara uwa maulana shi Allah ne mai taimakon mu majibincin wa alallahi kuma bisa ga Allah bale tawakkalul mu'min mu'minai kuma da su dogara ai mu'minai suna mai da al'amuran ne zuwa ga Allah domin shi Allah shi shine mujibintan al'amarin mutum daka duk wanda ya rufe ka da wani mummunan abu babu abin da zai same ka in ba Allah ne ya rubuta shi sa don ka gyara ka da tauhidinka manzan Allah ya sanar da kai cikin hadisi Ya ce da za a ce mutanen duniya da aljanunsu da mutanensu su taru kan su cu su amfanar da kai wani abu manzan Allah ce ba su iya amfanar da kai sai abin da ya rubuta Allah ya rubuta ba duk wanda yake son ka don ɗan rinka wani ya tare ce ya tara duk duniya da mutane da aljanu da kowa ce ku zo mu amfanuwa ne wallahi mutane ba su yi amfani da kai in ba Allah ne rubuta maka amfani haka kuma ya ce inda za su haɗu a kan sai sun cutar da kai ba su iya cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta maka annabi ya ce mai mai rufiyatul aqlab alƙalumin na kaddara an ɗaga su ba wani ya zai canza wata kaddara wa su sufu kuma takardu da aka rubuta wannan abin da aka rubuta na abin da zai same ka a rayuwa na alkhairi ko na shari sun riga sun mushe ba za a goge ko a canja ba za ka karka samu wani shakka a ranka cewa wani ya isa maka wani abu na babu babu na fatan fahimta da kuma kullum kana yin addu'a kana cewa mai Allahumma la yanfa'u zal jaddun minkal jadd ko Allahumma la mani'a lima a'taita ce wala yanfa'u zal jadd minkal jadd ya Allah la mani'a lima a'taita ba wanda yake hana a wanda ka bashi wanda dukkan rubuta masa wani abu zai samu ba wanda yake tare wannan abu ce wala mudiya babu mai bayarwa limama na ta da shi sai ce wala fa’o ko ba mai amfanarwa mai zaljad kokarin mai kokari bai amfanar da kai duk kokarin mai kokari bai sai amfanar da kai ya samar maka wani amfani ba kuma duk kokarin mai kokari bai sai cutar da kai ba in Allah bai rubuta maka cutar ba ci sa nan Allah ta'ala ya ce ka ce musu kullani yusiba ya zama ma da lamun da bakshari lan wanda take nuna har abada abin da zai faru na fatan fahimta lan annafiya ta kore har abada abin da zai faru lan yusibana har abada ba abin da zai same mu sai ta harfin istisna yace ce illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana na kaddara daga ka samu tauhidi mai inganci ana karanga rayuwa bisa yaqini cewa in ka ga abu ya faru da kai da mu Allah ya kaddara shi cewa zai same ka alheri ne ko shirri in ka ga abu bai same ka ba kana ta kokari to ka kaddara da mu Allah bai rubuta kana cikin masu samun wani abu kar ka wahalar da ranka kar kuma ka sa hawani wata jinya ma da zai same ka misali ku tafi neman abu ku biyar kudin su samu kai baka sa wa in kai wasa zai ka kasa imani tauhidin ka ya rawa a ce a ah, wani ma da na fi shi iya kaza ya samu ne ba samu ba haka bane Allah bai rubuta maka ba na ba don fahimta a ah, to ai ga karamin misali yanzu yara nawa suka yi jam guraye nawa wanda an san guraye na yara an san wane ya kware a physics ya kware a chemistry ya kware a biology waye mathematics english amma kuma wataƙila 160 ya samu wani da ke ganin can baya ke a 250 to haka kaddara take to shi sa musulmi kuma daga cikin shika-shikan imani akwai al'imanu bil kadari ko ana zo mutu ya imani da kaddara cewa dole akwai kaddara tana nan tana bin dan adam to anan manzo Allah Allah ya karanta da cewa ka gaya musu dan bana. babu abin da zai same mu illa ma ka kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta mana shine malai ce kul ayyuhan nabiy ka ce ya kai wannan annabi li ha'ula'il muhtabilina ga wa'annan masu kokarin yarbar da kai jazaran dan ya zama gargadi a gare su wa tawbikan da zargi lan bana ga gaya musu babu abin da zai sanar illa ma qaddarahu Allah alaina sai abin da Allah ya kaddara shi akan wa katabahu fi lawhil mahfuz kuma ya rubuta shi a allo abin kiyayewa shine lawhil mahfuz Allah ya rubuta cewa tun fil azal za a yi kuma ga hadisi cikin arba'un na nawayi ko hadisi ku. Ya yace lalle ɗayan ku ana hada halittarsa a cikin mahaifar gyatumarsa kwana arba'in mani kwana arba'in jini kwana arba'in mai tsoka sannan sai a aiko mala'ika sai umarci da rubuta mai kalmomi guda eh? sai a busa masa ko sannan sai a umarce shi da rubuta mai waɗansu kalmomi guda bi da rizki wa ajini wa amali da mai kuma a sa'idu am shaƙi sai za a ce ɗan aljanna ne ko ɗan wutan duwainan zina na a rubuce gunga shi ne ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta ba da ka musulmi ya samu wannan arasa in ka samu wannan kana da tauhidi mai kyau kana da kuma mai aƙida kyakkyawa da haka duk abin da zabe ka ba za ka ba tunanin ai mun sa mun yi tako saƙa da wani ko ne ya sa mun za ka da imani Allah da gaske kowa ne ne yake damun mun yi wani abu da wance ina ga ita ce take kaza kaza a'a haka bane yadda da ƙaddarar Allah mun yadda za a iya maka wani abu na tsafi amma wani tsafin ko na abu ba zai kama ka bayan Allah bai ta ba to kuma yadda Allah shi ne kaddara na ba don gunta damar can tun fil an rubuta cewa za ku yi taku zaka da wani zai zama sanadiyan samun ka na abu kaza ka san samu wannan ranka ka samu hutu saboda kana da kyakkyawan tauhidi cewa babu abin da zai cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wa ya damu da abin da munafikan nan suke yi saboda yana da yakini ba sai su cutar da shi ba abin da za su iya masa eh annabi shi kadai yake yawo ta tungun abokan gaba sabai za su bi shi mai ci abu tafiya ya san ba abin da za ka iya masa duk abu da ga kuma ya same shi ya tabbatar haka Allah ya kaddara masa idan Allah bai kaddara ba wannan abu ba zai same shi shine anan malam yace ai qul kace ayyuhan nabiy ya ko wannan annabi li'aula'il muhtadilin ga wa'annan masu kokarin ta da kai koyar kai jazaran wannan maganar da kai dan ya zama gargadi lahum a gare su wa tawbikan da kuma zargi ka zarge su cewa ne me zai faɗa musu lan la babu abin da zai same mu illa ma qaddarahu Allahu alaina sai abin da Allah ya kaddara shi akan mu wa katabahu kuma ya rubuta shi fil lawhil mahfuz allo abin kiyaye huwa maulana shi Allah shi ne majibincin ai huwa nasiruna ala a'da'ina shine mai taimakon mu akan abokan gaban mu wa alallahi kuma ku sani da Allah fa yatawakkalul muminun ai wa alallahi a Allah shi kadai ya tamidul mu'minuna bihi wajen Allah shi kadai mu'mini suke dogaro du mutumin kware du abu su zuwa ga Allah zai ne na batun fahimta duk wani mutumin kirki tun daga farkon duniya har ƙarshe in ka shiga sauran mutanen kirki du abin da ya same ka zuwa ga Allah za ka biya don buga misali ku bi mumin ali fir'aun mutumin da ya zo imani a fadar fir'auna da ya zo gaban fir'auna ya yi wa'azi ya yi wa'azi da ya gaci cewa za zai ce wa ufawwudu amri ila Allah inna Allah basiru bil ibad yace kar ku manta ni na mai da al'amura zuwa ga Allah kuma Allah mai gani ne da bayan bayansa yana gani na ya ji abin da faɗa muku kuma ya ga abin da zai a gaban ku kuma na mai da al'amura na zuwa ga shi ba abin da kuke so ku duba tsayar fir'auna da irin ƙarfi da yake ji da kawai amma aka samu mutum a majalisar sai tashi ya masa wa'azi su yana koyewa har ya fito biri, ya ce a takata nuna rajulan yadda za ku kashe mutum an ya kula rabiyan don ya ce ubangijinsu allah ne haka yi musu wa ya ce haka ba annabi yusuf da zo gabaninku ya zo ya wa'azi ya kaza kaza kuka ce allah ba zai tayar da wani mutum ba kwada zai zo ya ga gashi allah ya koda wani kuma ku zo kura ya ce to in ya ku sadiqa in sa kansa wa in ku in ku abin da yake faɗa gaskiya ne yusikum abin da yake muku alkawari yake muku gargadi a kansa zai same da ya ɗan zai ce to na mai da al'amari na zuwa ga ubangiji da haka yan uwa mu mai da al'amuran mu zuwa ga ubangiji duk abin da muka sa a gaba ko ga mu iya cin masa ba to mu kaddara Allah ne da kaddara mana ba kar mu zargi wani sannan mu sani duk kowa ya sa ka a gaba bai iya cutar da kai in ba Allah ne ya kaddara maka haka mu samu wannan a cikin rabu Allah shi ya tafi. da na ga ran zamu dakata ko wanda na faɗa ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda na faɗa da kuskure kuma karancin fahimta ne Allah ya yafe mini ba mana farfaɗan abin da yake ba zai ba Allah ya shirya da mu Allah ya biya mana bukatunmu na alheri Allah ya warware mana matsalolinmu wayanda suke fama da basu suka muna musu addu'a Allah ya kawo su hanyar da za su warware da suke fama da jinya Allah muna roƙonka kowa ka yaye masa jinyar da ka zarba shi da shi kuma ka ba shi lada a jinyar da yake Allah ka ainihin mu da muke da lafiya ka ba mu ainihin ƙarfin hali da ikon sarrafa wannan lafiya ta mu wajen yi maka da'a Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu da arziki Allah ka kawo mana sassaucin rayuwa Allah ka kawo mana sassaucin rayuwa Allah ka san halin da bayan ka suke ciki a wannan ƙasa Allah ka kawo mana sassaucin rayuwa ba dan halayen mu ba ya Allah Allah muna roƙonka ‘ya'yayenmu maza da mata Allah ka shigar mana da su, Allah ka sa musu kuwa a cikin zukatansu, Allah ka ba su kariya daga sharruka da suke yaduwa a tsakanin al'umma na shaye-shaye na zinace-zinace na ainihin luwaɗi da abubuwan da suke kuma da Allah muna rukunka ka ba mu da mu da su kariya daga waɗannan masifu Allah ka yaye mana su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا الإجابة وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا رب العالمين كما وعدتنا بجودك وإحسانك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته